su kallon mu da sauraron mu a yanzu hakan nan kuna tare da mu a arewa tv a yanzu haka gashi nan ana cin walimar bikin abdullahi babulaye tare da shi da safarina so mutane da yawa suna karyata cewar wai wannan biki karya ne ko gaskiya ne so a yanzu hakan nan dai bar ku ji magana daga bakin mai ita Malam Abdul Babu ya barka da warhaka. Yawa barka. Am jama'a suna ta ta wannan biki ana cewa wai ba dauran auren ka bane wasu ma suna dauka cewa wai fim ne. So me gaskiya al'amuran nan? Wallahi gaskiya dai auren nan da gaskiya. Yanzu an kama aga To alhamdulillah ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya. A yanzu haka da kuke gani ga haske ga su jahilin malam aminu inda kuke ganin su kowa da kowa sun zo ɗauran aure a garin daura a yanzu haka nan muna cikin garin daura inda an gama ɗauran aure kowa na cin walima cikin ikon Allah duba yadda za ku tabbatar da wannan magana ma kun duba za ku ga da tijai inda shi kan shi mahaifin abdul babula ya yi wannan gudu so so alhamdulillah ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya tabbatar da alkhairi kuma Allah ya ba su a ɗaya Allah ya ba su zaman lafiya duk da haka kuna ta gani kuna ganin da yadda muke daukar yadda yanayin wannan buki ke gudana so kun duba ga haske ga babban abokin ango wanda ake ce mai malam aminu jahil malam malam aminu jahil malam mai gaskiya al'amarin wannan dauran aure amma kuma tsaya wannan aure gaskiya ne tun daga na cire hula ina cin abinci ba wannan ba yanda zaka juya mana yanda kake magana ka zaka sai an shiga filin comedy da ka dawo daga Lagos hmm. wai da ka da banda ka dawo daga Lagos da kai kawon ka mata bani hmm. <laughs> to a shi kenan ai ya kawata wa'ansu na ba mana haske me gaske wannan al'amari da ake ta ce ce kuce akan maganar mutum an suna ta kira ta tambaya na auren babula ya ta ne ko kuma wasa ne magana fa aure sunnan mu da Allah sallallahu alaihi wasallam magana gaskiya kenan babula ya aure wanda ya daga kuma a baya ku ya a bisa kuskure ne ya da Yesu wanda cewa shi ma bayan kanshi mai saboda lokacin bai da dubu uku wanda zai biya sadaki to yanzu Allah ya hure mai me ya samu da ta hubda shi to alhamdulillah ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya amma kun duba gashi mun za ku ga akwai baki daban-daban wasu daga Kano wasu daga garin Kaduna inda kuke ganin ga wani bawan Allah shi ma yana so ya tofa albarkacin baki kan magana assalamu alaikum masu kallon mu ni ne nan da yake sara comedian kamar wanda kuka sani dan wasan barkwanci na dan wasan Hausa a wannan daurin aure na babu layin live gaskiya ne hafizu eh, official baka zo ba alejo baka zo ba complaint din da zamu fara yi duk yan comedian din nan mutum hamsin ne suka zo akwai raguwar mutum wajen ɗari da wani abu yau wasu saboda haka muna nan da daura gashi wannan shaida ce gaskiya ne auren babu laye live amma daga an ɗaura ta zama ta zama to alhamdulillah amma ya kamata a yi musu uzuri sakamakon yanayin yadda ɗaurin auren ya zo ojanti ah, ba tare da <coughs> mun muku sanarwa ba yawwa yaron malam biki da za a yi a nan da za mu sa rana duk muka sa rana Allah ya yarda mun da ganin abubuwan mu a social media za mu sanar da ku lokacin da za a yi muna gari gari akwai akwai social media wayyo Allah an dai daura aure ne to alhamdulillah jama'a nan da kuke gani daga baki na daga wasu daga kano wasu daga gurare daban to alhamdulillah allah ya ba su